kai ka kalli sarfi da kyau ka san akwai hauka a ciki wallahi mala wani instagram ɗin shi ya kai ya kai hoto ya kai 500 nashi hoto 500 mutum ɗaya in ya zo gindin bishe gidan wanda ya koma haka ya karkace ya murmushi ba kowa ya wani murmushi biyu ya ɗauka ya na yi kyau sai ya tura can in ya ce can kuma ga wani gida ayin sabon fenti nan ma sai ya karkace ya ɗauka a ah, to wannan tsakanin da Allah ba fassara shi da hauka mai za a fassara shi da shi kuma sai ka to in an yi wannan mai amfani me yake samu a ciki akwai wani amfani a ciki hmm? sai dai cuta ma ka san cutar za ka samu ma Shi ne wani zai ka kyau sai maka kambun baka ce ka yaran nan akwai hanci ka wannan ya iya tsayuwa kayan nan sun yi bai san sunna ba da ya san sunna ne sai ce barakallahu fi to amma bai san sunna ba irin ka ne kai ma maƙin sunnan annabi dan salfi wallahi malamai sun taimaka wannan masifa wallahi tallahi har malamai wai malami zai sallar juma wai ranar juma wai ya hoto gashi yana bude baki yana bude baki da chai da chip da wane ne wai malami liman ya dauka ya sa a duniya wannan to me kake tsammani sauran mutane za su kenan malamai su san matsayin da suke Allah ajiye su a ciki su ne su ne mutane ke koyi da su wallahi Allah abu akwai ciwo da takaici halin da ake ciki ciwo da takaici malam waɗanda su ja mutane hanyar da ya kamata su ke fara buɗe hanyar da ta kamata din ba na fatan fahimci wannan abun malamai sun yi hoto in kai kai hoto shi kuma jahili me zai yi ninki ba ninki zai yi ba zai tsaya nan batun da malam dama can kai ne daga baka yi ba yana yana harar ka ga za ka bashi dama ko ba ka bashi ba sai ya ga ka ba da dama to shi ma sai koma gefe kana yi sai ce masha Allah shi sa malamai suka ce daga cikin abin da ke sa bid'a ta zauna ta ki mutuwa a duniya shine amalul alimi bil bid'a idan aka samu malami aiki da bid'a aka gan shi da ita to shi shikenan ya sa mata hannu ne akan wannan abin na fata kun fahimta da haka yan uwa mu kiyaye tsakanin da Allah Allah shi yayi